Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da war warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu al'adun jama'a ko ina suke. Cikin shirin baya, mun yada zango ne a garin Ileife da ke jihar Oshun a tarayyar Najeriya. Shirin na wannan lokaci za shi daura ne gari mai ɗimbin tarihi da ke jihar Katsina. Saboda haka, a yi sauraro lafiya. Oh, ita ya gama zakya haya wuce ana ya sarki sarki ya ya ishe ya gama sarki da ya gama Madalla kamar yadda na faɗi da fari, garin daura za mu da wasu kan ce tushen mulki a ƙasar Hausa. cikin shirye shiryen mu a baya mun kawo tarihin wannan gari da dalilan da suka sa wannan gari ya yi fice a duniya da a kulle yaumin baƙi ke son tafiya domin ganin kayan tarihi da ake da su saboda muhimmancin wannan gari ne ma ya sa ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna a Najeriya suka shirya taron su na ƙasa a wannan gari ƙarshen makon da ya gabata inda mahalarta wannan taro suka hallara daga jihohi da dama a Najeriya da ma ƙasar jamhuriyar Nijar. Kafin mu je zauren taron, bari mu fara da ziyara rijiyar Kusugu a cikin garin Dauran, inda mayakin nan baya jidda ya je ya kashe masu macijiya da ta hana mazauna wannan yanki shan ruwa daga cikin rijiyar. Yanzu bari mu shiga ɗakin da aka killace wannan rijiya wadda aka ce ruwanta bai taɓa ƙafewa ba duk yanayin da aka shiga. A cikin wannan ɗaki da wannan rijiya take, akwai wasu kayayyakin tarihi da aka ajiye domin baƙi su baiwa idanu abinci ga mai kula da wannan rijiya. Sunana Salisu Isa na kwari. mu ne masu kula da rijiyar kusu Da mahaifinmu yake kula da ita to kuma dai har ta zo gare mu ma. Abin da zaka ga yana da sauki yana da wuya. Saboda yau da gobe a ce sama da shekara ashirin da wani abu kana kula da abu. To yau da gobe zaka ga kana ƙara samun wata basira akan abubuwan da kake gudanarwa. sai mun fara daga kamar wannan tsohon birnin inda daura mata taso ta komo daura eh. shi wannan tsohon birni kilomita bakwai ne daga nan zuwa tsohon birnin daura nan cikin inda wannan rijiya ta yawa eh daga nan ba eh. to a lokacin nan sarauniya daura tana da irin shanu dai da kananan dabbobi haka makamantansu eh. idan suka taho kiwo daga can akwai wani sa guda ɗaya wanda bai shan ruwa a ko ina sai a ita wannan rijiya to idan suka taho kiwon wannan shi wannan sa sai su rasa waɗannan makiyaya inda yake samun ruwa yana sha sai da suka koma kiwo sai suka shaida ita sarauniya daurama to sarauniya daurama sai ta ce to sukin da ya hankalin wannan sa su ga inda yake samun ruwa yana sha to suna nan suna kiwon hankalin shi sai suka ga ya ratsa ya bar yan uwan shi ya shiga cikin duhun sarkakkiya wajen wannan rijiya jim kaɗan ya fita ya je ya ci gaba da kiwo to sai ɗaya daga cikin wannan makiyaya suka biyo sawun shi suka tarar ga inda yake sha eh, inda yake samu inda ya samu ruwa nan yana sha to sai suka taso daga can suka dawo nan inda ya martaba sarkin daura yake ciki yanzu haraba inda sarauniya daura maɗin kenan ta zamna har ta yi mulkin ta kawowa yanzu eh. Eh. wancan kaho ne kuma wannan shi wannan kaho ne na ita sarauniya daurama a lokacin ta shi wannan kaho ita take sa shi jikin kwanciyar sirdinta. kamar yanzu in za mu fita bagen yaƙi muna da bindiga da hakadi da sauransu eh. kayan yaƙi to ita wannan ƙaho nata shine take sa jikin kwaciyar sirri sai ta tafi to duk inda za ta je kam za ta yi nasara saboda akwai wani mutumin da magaran kenan da ya zo wajen sarki an sabke sirdin wannan sai aka ce mai kar ya taba wannan kaho ya kunce shi sai ya kunce shi tun daga eh, tun wannan lokacin har kawo yanzu ba ni ji yana gani wannan mutumin ji wannan da ya kafu eh wannan kahon ba lallai ba mai kusa da shi ba eh. Eh, <laughs> eh wannan tambari ne ba eh wannan eh, kuma Muhammadu Bashar ne marigayi kenan eh shine sai kuma wannan Abdurrahman Musa Abdurrahman Musa ya aimsa hannun mahaifin shi Malam Musa Nuhu wannan shine mahaifin shi eh wannan Bashar ne marigayi sai na yanzu Faruku Umar Eh. wannan kuma sirrin dokin ne na baya jidda shine na yawa shine wannan ba badaurin sirri kenan hmm. wannan shine hmm. eh wannan sirri yana nan kuma yana nan har yanzu hmm. <laughs> abin ga daban ta kai ce sai ka ga dan musulmi da wandon ya de guda ga yasha ya sa ga wuya ne ba hulla ga kai ne alije ne ba ta zaba sai kwale sigare ga alije ne ba ta zaba sai kwale sigare mu bi al'adun mu na gargajiya ya wa musulmi ko in ce ba kusan babban riga ina ganin ku ko in ce ba kusan babban tako ina ku ko kusan babban wando ina ku to in haka yane kuma hura da haka yake marigayi musa ɗan kwairo saboda ɗaukaka al'adun namu ne ma dai yasa ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna ta yi babban taron nata a garin daura ita wannan ƙungiya dai ita ce a wani taron da ta yi a garin dauran a can baya ta kai ziyara wajen janar muhammadu buhari kafin ya tsaya zaɓe na shugabancin da yake a yanzu kenan inda a nan ne wannan kungiya ta nemi ya yi allah ya fito ya tsaya takarar shugabancin najeriya ilai kuwa bayan wani lokaci kaɗan sai aka ji ya fito wannan takara ga ɗan madamin daura alhaji abdulrahman ɗan malam ɗaya daga cikin iyayen wannan kungiya gaskiya wannan taro ya yi taro kuma tarihi ne maimaita kanshi shi yasa kowace jiha ana yin wannan taro rabonmu da a yi wannan a nan garin daura yau shekara goma sha shida saboda haka babban uba ga wannan kungiya yau ya zama shugaban ƙasa sun zo sun yi mana fatan alferi da fatan allah sa ya gama wannan nauyi da al'ummar ƙasa ta ɗora masa daman dai duk lokacin da suka zo he mun kai man ziyara a ciki ne har muka furta ma cewa da zai kasance ya yi zawarcin wannan ƙasa ya kokanta ce shi da ba ɗan siyasa ba to madalla me yasa ba a jin duriyar wannan ƙungiya sosai kamar a da can kuma me yasa hukumomi ba sa tallafawa wannan ƙungiya ga Alhaji Awul Rimi mai shadda babban uba na wannan ƙungiya. na ji daɗin wannan tambayar duk da kasancewa shi kansa fa ni zaben nan ma ba ma ni daga Kano na shige shi ba wallahi lokacin da na bar Kano ina sha'awar mani da kuɗi ma yaran in ga irin su sani ɗan kaka mai fanta su shugaba inunu gani ma ka gansu ma saboda abubuwan da muke ji a rediyo so saboda haka allah ya kai ni a saba shagamu na shiga zaben nan kuma na shiga allah ya ɗaukaka har na zama cewar shugaba kuma ina tabbatar maka fa yau shekara ta ashirin da biyar da barin saba shagamu ina kano ba kowa ne ya sani ba wallahi har yau ba a sake zaben shugaba ba ni ne dai shugaban ni suka yadda ni ne shugaban duk lokacin da za a zo taro da a mun waya da a je taro ya za a kaza ya za a kaza abin da yake faruwa yau ita ta kama mutanenmu sahin hausan mu na gurin hai za zaɓi san ka a daura na diba na ce sahin hausa suna gurin rediyo faransa na ce baɗi ga su suna gurin wannan labaru suke yada labaru suke yada wasanni suke al'amuransu a duniya yana da daɗi duniya program din nasu Kamar yadda na faɗi baƙi masu tarin yawa ne suka hallar a daura kuma ga ɗaya daga cikin baƙi mace daga jihar Bauchi. Hawa Abubakar Gama wanda duk mai sauraron gidan rediyon Kaduna ya daɗe yana sauraro na ai daura gidanmu ne daura ɗaki na ne daura cikin tsakar ɗaki na ne saboda me saboda muhammad janar buhari muna ƙaunar daura dama kuma daurawa da gudirawa abokanan wasa ne kuma dan zumunci ya daɗa haɗuwa. Daga ƙasar jamhuriyar Nijar ma dai an sami ayarin waɗanda suka halarci wannan taro ga jagoran nasu. Ni ne Alkasim Lasan wanda ake cewa Legro, shugaban kulab na jihar mata mai kuma sakatare mai kula da hulɗa da kulab kulab da ƙungiyar na jamhuriyar Nijar. Dangantaka tsakanin wannan ƙasashe gaba biyu wannan guda biyu ka tabbatar da lalle mu kuwa kusan tsakanin Najeriya da Nijar tsakanin mu mu kamar ma babu iyaka ne. Kash saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya nan gaba ma ɗora. akwai mu da tarin hirarraki daga mahalarta wannan taro na garin daura a madadin injiniyan namu hasa Alhassan dan mutan Suleja ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri